أعوذ بالله بسم الله وعلى بركة الله بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه وبعد السلام عليكم أيوم رانا اللهدي شادي jumada fani hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da ɗaya ga watan hudu 2013 da yadda Allah za mu ci gaba karatu na shidda a cikin wannan littafi na Sheikh Abdullahi ta gama da wallahu bin rahmatu Ridwan. Karatun da ya gabata mun dai ji irin yadda Shehu ya fada Shehu Abdullahi akan waƙa ɗin nan da ya ta hamisinta da kuma bayani akan ciwar da ya yi sun tafi akan tsaye da addini gabas da yamma suna kiran mutane da wa'azinsu da waƙoƙinsu na ajami kuma da rushe al'adodin da suka sa a shari'a har mutane da yawa daga garuruwa daban-daban suna shiga cikin jama'a shehu kuma duk dai muna ɗagen, don duk inda ya wa'azi ne ko ya karanta suwa ta zai dai dawo ɗagen ne ya ce ana na har wata muka tafi garuruwan kebe ya kira mutanen kabawa zuwa ga su gyara imaninsu da musuluncinsu da sufancinsu shine hisani kuma su ban miyagun al'adodi masu walwale wa'yanga abubuwan guda uku yace da yawa mutanen nan suka tuba bayan haka kuma suka zo suka iskushe dagen jama'a jama'a suna sauraron wa'azi to an fahimci cewa garuruwan kebi nan shehu na usman ya fara samun karbuwa to bayan haka kuma sai ya tafi zuwa ga wasu garuruwa har dai jama'a shehu ta yawai ta tawwasu al'ada shehu ba ruwa ne da sarakuna ba bai tafiya wurinsu amma da jama'a ta yi yawa al'amari ne shaharagun sarakuna da ma waɗanda ba sarakuna ba to sai ga ba makawa sai ya tafi wurin sarakuna sai tafi wurin sarkin gobe ba wajen gwarzo wanda shi an rike daga baɗai su fafawa a nan don ɓangaren Nijar da kuma nan sabon birni da kuma zamfara da katsina da kuma kabi duk gaba ɗai ƙarƙashi ne suke shi ba wajen gwarzo ɗin ya bayyana wa ba wajen gwarzo ingantaccen musulunci saboda suna ɗan garwaye-garwaye ya hore shi ya ce ga yadda addai dai ka yi. kuma ya ce ya tsaye da adalci a cikin garuruwa ne sannan ya dawo gida shine dagel kamar da muka ce duk abin da ya dai zai dawo dagel dai nan ne ya samu dama kira ga addini sai zan wanda ma bai tsoron Allah ma'ana wanda ba mutumin kirki ba sai je yana jin tsoron ya gitta mashi ya inkari saboda ya zan ya haɗu da basaraki an fahimta dai ko to nan mun ka aji sai ke cewa ila anin taƙalna ana nan dai haka har wata rana muka cira ta ila biladi zamfara zuwa ga garuruwan zamfara irin zurmi irin su bakura irin magami da dai wanda ita zamfara gusau ita ce hidikwata dinta to don me muka ta yi zamfara li du'a'i ahliha domin mu kire mutanen zamfar ila dini zuwa ga harka ta sha'ani na addini fa aqamna muka zauna fiha a cikin zamfara na hawa khamsati awamin kwatankwacin shekaru biyan muka yi zamfara wakana ta yi zama inda aka hito kamar wasalil qaryata allati kunna fiha ta yi zama inda aka hito biladan garuruwa ne galabal jahalu jahilci ya yi galaba ma'ana ya yi ƙarhi ala ahliha ga mazamnanta shine mutanenta wancan lokacin lam yashin magalibu ahliha ra'ihatul islam mahi yawan mazamnanta ba su shaƙi ƙamshin musulunci ba wa sun kasance ya tuna ila majalisar Shehi suna zuwa majalisar shehu na usmanu mukhtalidina suna cakuɗe suna garwaye suna tare su mazan ma'ani sa'im tare da matansu mutum ya riko hannun mata ta a turun wa'azi wanda ya riko tashi a turun wa'azi amma fa yufarriquhum shehun mai na raba su wa yu'allimuhum sai ya ware su na maza su daban mata raba wa yu'allimuhum yana sanar su annal ihtilada haƙiƙa garwayan maza da mata haramun haramun ne ga shari'a ba'da an allamahum bayan ya koya musu qawaidul islami kaidodin musulunci tauhidi sallah azumi zakka hajji to haka din da shehu ke yi ana nan ashe abu ya wasu don akwai da ke tuhowa majalisa ta abinda dai suke nema shine wani abu mai maso-maso wanda za su watsa domin su bata mai suna. Ya san dama shi wanda an munafiki cikin jikinka yake, wanda an maki ya ja daga ka san shi amma munafiki ya yi matsala. To shi ne wa kana ba azu shayadinil insi wasu daga cikin shaidannin mutane, kaga abin ya yi zahi da cewa ya ce musu shaidannin mutane, shewa Abdullah. Yafshuna suna watsawa, suna barara, cewa anna majalisar shehi Hakika majalisar Shehu Usmanu mujtami'ur rijal wan nisa ita an magangaman ma maza da mata. Ita addaban maza da mata. Ka ji wannan wa. Kina ana holewa ke. To duk wannan ya watsu. Amma wa inda nuzulina lokacin da muka sauka fi makanin wani wuri na nan min ha daga ciki samma daura. Ana ce mai daura. Ita daura dai dama muna da daura guda uku akwai daura ta kafina ba ita ba tuku. a cikin zamfara akwai daura guda biyu akwai daura ta zurmi masallacin shehu na nan wurin ba ita ba amma daura ta bakura wadda bayan duci take har yau dai hakimin ta nan mazamnanta hillani da hausawa ita daura ɗin can bakura take al'alimu wani mallami almahiru ƙwararre alburnawiyu babarbari shine mutumin borno al-musamma wanda ake wa suna bil muslafa muslafa ake ce mai wanda an kai sani bi laqabihi da laqabinsa goni goni kaga shi da ya nuna ba ko wani yare ya kware goni wa ma'ana wa abinda a fassara ta in zaka sa wannan gwani cikin larabci almahir kwararre yau da hausa ce zuwa larabci ba larabci zuwa hausa ba su gani wanda ce. akwai kuma tsoma wanda yana iya jawo ƙur'ani da baya da baya misali don ko fatiha an ka ce ka jawo da baya da baya an baka aiki ga ta ko kullum sai ka karanta ta so goma sha bakwai to su wanda ya ce sai a ce mai gwani can barno har yanzu za ka ji suna cewa haka gwani gwani dai wanga wanga gwani ja'ana sai zo muna shi wanga mallamin fatalaqana ya tarbe mu ma'ana muka yi kitibis bi abiyatin da wasu baitota lahuna shi don me ce musu baitota bai ce musu kasida ba saboda bata kai baiti bakwai ba da baiti bakwai zuwa sama su ne kasida amma baitota irin biyu irin har zuwa dai bai har cikin baitotan yamuru shaiha yana horon shehu na usmanu fi a cikin baitotan an yamna an nisa a wai ya hana mata ziyarata wa azizarta wa azini kaga shi yadda aka gaya mai ya yadda maimakon ya bincika din nan in ji akun fasikun bi na bayan fata bayyana fa kada sai ce fi awwal ya farkon su alayka minna tahiyyatun mubarakatu na miskan wasu sukkan man yulaquna أيم نفوديكم تنذر أولي الجهلة لعلهم dina الدين duna فامنع زيارة نسوان لوعدك إذ خل الرجال بنسوان كفاشينا لا تفعلا ما يودي للمعايب إذ لم يامر الله عيبا كان يودينا وأبية المصطفى بج يتممها في عامر يشمع زيد العد يكفينا yace tahiyyatun gaisuwoyi mubarakatun masu albarka alaika su tabbata gare ka minna da gare mu musu mustafa babban mutunki. waɗanda gaisuwoyi dinnan shammamna sun shaƙa miskan turaren almiski turaren almiski abu ne mai tsada kwarai an ce idan ka sanya shi ga tufafi to ko tsufa sun kai suka zan ragga in an ka sa raggan nan cikin wata ko ina sai an sa an sa almiski duk inda wannan abin ya tafi wannan hayakin ya tafi wasukan da turaren sukan sunan turare ne to waɗanga gaisoyin sun shaƙa miski da sukan ga manyo laƙuna wa'anda suka gamu da musu su shehu a yamna fodiye ya kai ɗan babban mallamin nan faƙihi Allah ya faɗi suna ne ne ko domin janci ne cewa yau ɗan babban malami ne nake wa magana bai kamata ɗan babban malami ya haka don ma fodiyo alfaƙihu ake nufi ya kai ɗan fodi bai ce a shekha fodi ba misali eh, a shekha usman komi to kumta shi tunzir ka gargaɗi ul jahala abuta jahilci yadda abin shi ke ulul jahali amma ya ce haka waka za ta kare sai ce ulul jahala haka din ya yi daidai la'allahum watakila su hunar addini za su fahimci addini wadduna kuma su gano sha'ani na duniyarsu su bambanta aya da tsakuwa bangaren addini kenan da duniya amma abin da nika so shehu famna ka hana ziyarata niswanin ziyartar mata li ka zuwa wa'azinka idan khallur rijali bi niswanin ya maza da mata ka fashe nan aibi ne mai zaman kai ne ya isa ya zan aibi ko shi ba sai an tai ko ina ba la taf'alan shi hukakka da ka aikata mai waddi abinda zai kai lil ma'aibi ga aibu ba ba ma aibi guda ba idan lan yamurillahu Allah ba zai horo da aiban aibi ba kana wanda aibin ya kasance zina ya cuta mun Allah ba zai horo da haka ba إن الله لا يأمر بالفحشاء وأبيات المصطفى بيتوتا مصطفى بج بيني باء بيو جيم أكو بيت ذاك قوت نصها يجن kenan goma sha ɗaya goma jimu amma dai yadda ta bayyana biyar dai ne don haka shi ne daidai vitamimu wanda yake tun waye su ya yi su ne fi amirash shekara ta dubu da ɗari biyu shinin dubu ra'u ɗari biyu ma'a zaidil tare da yan ƙida shine watanni ya na wanda ya ishe mu to yana ƙara baitota ne sun maƙala ni shehu sannan shehu usman ya ce mini kaga nan bai ce amirul mu'minina ba saboda dukkanin hawa da jihadi ne yaƙi anta ya abdullah kai ya abdullahi aula kai ka fi cancanta bi ijabati ka ba shi amsa an abiyati ga bai tutai na man kamar san mai martani fakulta ni ce sam'an wa ɗa'atan, ai sami ita sam'an wa ɗa'atan, na ji ba ni da ji ba kuma na bi ba ni da bi ba, mazdari ne na ba wani wal fa'ili, kamar saƙayan, ai saƙa Allahu saƙayan. Fakatabtu ne rubuta hadihil abiyati wa'yannan ce abiyati bai ce hadihil abiyata ba, saboda jam'ul ma'anatis salim ne. kamar ka ce ra'aitu a aishati ba da maka ce ra'aitu aishata ko ra'aitu fadima yatta sai dai fadima ce can ibnu malik rahmatullahi alayhi yana cewa cikin alfiyarsa wa ma bita wa alifin ka jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a cewa duk abin da aka yi jam'i da ta da alif to aka yi mai kasara in ma jarra ce in nasba ce ba zai ɗauki nasba ba shi وهي غاسونن تهي ba dai mun ji nashi biyar ba to shehu zai lunka mu shehu abdullahi ya ce ya ayyuha dalladhi kad jaa yurshiduna sam allima qulta fasma anta ma qulna nasahta juhdaka lakin laita tu'ziruna wa qulta subhana hadha kana buhutana ila. ya ce ya ayyuha dalladhi ya kai wannan wanda kadja a ya zo yurshidina ya shirye shi mu ga gani ne sam allima kulta mun ji abin da ka faɗa mun ji naka faɗi bas ma an ta makulna saurari abin da muku za mu faɗa saurari faɗin mu muku ka ji ko daga kayi nasiha matuka iya ikonka lakin kashi laita kaitonka ai ka. bayani na canzo to udurna da dai kai muna hanzari kai muna uzuri wa qulta abinda ya kamata ka ce subhana sarki ya tabbata ga Allah kana mamaki haza wanga abinda an ka irin irin na Usmanu a ce yana garwaye maza da mata kana ya kasance buhutanan kaken ƙarya na aka yi muna haka addaidai ka ce to ka sani inna shayadi na hakika shaiɗannun mutane in ja'u in sun ka zo li majlisina ga majalisan mu humu sai fakki saboda hum ne amma saboda lalura waka sai ce humu su ne ya na ke watsa su alƙauli mammunan magana wadda bata da dadin ji dubuyanan alhali suna ta'addanci suna ƙetare iyaka da zalunci gare mu to babban raddi in mutum ce kana kaza ka ce baka kaza misali yanzu a cikin ƙarshen nun Allah ce wa in yakadu alladhina kafar la ka bi absarihim lamma sami dhikra wa yaquluna suna cewa innahu lamajnun to amma farkon sai Allah ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun haka ne ko ba haka kake ba ba ma haka kake ba to sina shi Abdullahi yace lasna nu khalid bin su bin niswa ba mu garwaya maza da mata ba mu cakuɗewa da mata ba can ya ce is khallu rijala min niswanin ka fashe na to lasna nu khalidu bin niswan tukun kaifa ya ma za a yi haka din ta faru wa kunna nuhadhiru mun kasance muna tsoratarsuwa da za wannan to amma sai mun yi lakin duk da haka kultu. sai dai kultu na ce na mun yi saranda an kana zaka ba in kana zaka ba an kana zaka cewa an mufassara ce an cewa kana zaka wancan ma din ya kasance amma doka ai taslimun jadali ma'ana mun ma doki kan haka zan yi ma raddi ko na an ka tsaya mai raddi don ya ce lasan khalibin nisan to amma doka din sai in yi ma raddi kan haka yadda ka doka an yi taslimin jadali walakin sai dai la usallim ba zan yi saranda ba in mika waya an cewa yi turakana a basu bil jahali cikin jahilci ba uzarfiya ce bil jahali aikin jahali hamlan kara zube ka ana ihsanan shi an daidai to an san ba daidai ba idirtikabu don hawa shine aikata khassid durri mahi saukin cuta kad hutima an wajabta shi kuma ijma'i ne na malamai idan matsala biyu ta taho sai ka ɗauke da ta yi sauki la'alla matsalan ne ga addini ne ko ga duniya misali ga addini shan giya haramun ne amma kila wani kashi ya laƙe ma ga wuya an ka iza dawo da lomomi ya ki wucewa to ana iya samun giya kaɗan kurbata ka runce ido a kurbata saboda shi makoshi haramun ya kaso da ya ga giya yanzu yana abin shi na buɗe sai ka kashin ya fada ka samu laya maimakon ka mutu to kaga irtikab da raini kenan ko Haka kuma yanzu misali ko ga harkar duniya yanzu misali kai ne za ku yi wani biki kana ji da shi ka yi ɗinki mai kyau bayan haka ka sai takalma masu kyau sai abu biyar rage ma kuma kuɗin guda a gare ka shi ne hula da agogo in ka sai agogo ba sayan hula in ka sai hula ba sayan agogo wanda za ka sai kulla za ka sai ka yi ta wata abubuwa zan mustahabbi ko to ka ka hau mahi sauki sai ka abin nan an fahimta dai ko to aljahalu jahilci da kaka gani yuka ciro kahirtawa shi kai don kanin kahirci na in za in har cudan ya maza da mata kana isyanan ya zan sabo to in ko ga sabo shi aka doka ba za a doki kahirci ba hadal biladu wa'annan garuruwa na zamfara ina gaya ma wajadna qaumaha mun isko mutanensu mun samu mutanensu gariku garika gariku sun yi nuta sun nuce sun yi zurhi fil jahali a cikin aiki na jahilci lamna uhum yanzu za mu hane su an yafka huddina su fahimci addini sai mu kore su mutum ya to sai a kore shi ki fahimta addini in ya can karshen ta ma wani ya ja shi maimakon ya aƙida haka kake son mu yi kada kila hakika an ce tuhudasu aqdiyatun ana warar da hukunci hukunci ne liqawami ga jama'a bi kaddar ma su gurgudan yadda sun ka fara laifi in babba ne haka ne in karami ne haka ne za ka karki wannan mai zanen ya zama ma'auni to wannan riwaya biyu ce tuhudasu lin nasi aqdiyatun bi kaddar ma hadathu min al-fujur a wata ruwaya bi kadar ma arafu min al-futuri na rauni can min al-fujuri na murje ido da aiki na ta'addanci aiki na fajirci wanda ba da'a ba to wannan na farko riwaya ta min al-fujuri kamar yanzu misali zamanin da mutum ko da gaskiya ta bai iya rantsuwa saboda karhin imani sai zan sun mutum sai aka cimma lokacin da mutum na rantsuwa da gaskiya ta duk da haka wasu na ganin yaji ne dan mai tufa ya ce amruha mustasba al'amarin rantsuwa muni gare shi kwarai kana iya ba ba da kuɗi wani ya rance kamar yanzu ka rance kana bin mutum dubu goma misali kun ka rance kana biya ta sai ka ma biya shi sai ka ce ya rance baka biya ta ya rantse baka biya ta kai ka huta da rantsuwa ana haka nan mai tufa ya faɗa saboda rantsuwa ko da gaskiya ka matsala gare shi to sai aka cimma an mutane na dan murje ido su rance ba su da gaskiya wani har doka haya ce ana yaran ya san kare suke to sai an ka ce to yadda za a yi tunda mutane sun yaji fujur din su yayi yawa yanzu a tuwo qur'ani sai a sa shi ma ga hukka ko ga hukka irin mai buzu-buzu din nan baka mai mai ban tsoro in ma har zai doka sai an gama mai da kalimar shahara da komai subhanallah yanzu wani doka za kai to yana da gangan imani sauro zuci wallahi wani duk da haka yaji zai doka haka ana warar da mutane gwargwado da mutane suka hinjire sai a fito musu wannan hanya to haka kuma min futuri mun ka ɗauki wannan riwaya din na na rauni kaga wannan hadisi ne ai maqdu'i mana tunda ya tsaya ga ga tabi'i Umar ibn Abdul Aziz sarki adini sayatul bayan to kaga ya ce ana warar da mutane ga hukunci gwargwado suka fara min futuri na rauni kenan yanzu lokacin da wa'annan jama'a suka taho da taho su da matan sai a kore su ba a yi musu wata siyasa ba to za a yi hasarar su karshen ta sai su samu matsala gudun sabo an hada ga da kahirci man to haka akwai wani masallaci a Amerika wasu da suka musulunta turawa yahuda nan sai suka ce to ai can coci coci sun ga ana sa dish dish don haka ko su a sa musu dish dish to da yake su malaman sun san kansu sai suka ce an yadda a sadish din don me don dai a natsashe su amma aka yi sharaɗin ba za a kunna kowace sha ba sai ta musulunci to kaga dai in ba a yi haka ba kila wani na aice a shi musuluncin ga matsatsi gare amma a bari a bari musulunci kishi gare shi har ya kama mutum da kyau da kyau shi kai ne zai ganin cewa abu kaza ba sai an yi ba an fahimta ne ko wanda siyasa kare siyasa islamiyya ke to shine an. ka riƙi za ka wannan mizanin mal alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah zil an ami ma'abuci ni'imomi hadina wanda ya muna baiwa wanda ya muna kyauta shi an baiwa min alhadiyya ne ثم salatu sannan salatu ya tabbata al-mukhtari ga nabin zabi hadina wanda ya shirye shi mu wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim haka an samu jinasi hadina ne muna baiwa hadina da shirye shi mu to shine kamar ce yake cewa salu shaidana gobir wa hawa yunfa wa lam yunfa min bainil bawadi yace ka tambayi shaidanin nan na gobir shine yunfa kaga sunan mutum ne ko sunan sarkin gobir yace wa lam yunfa ba a kore shi ba kaga fili ko min bainil bawadi tsakiyar daji lokacin can kwato din nan lokacin da aka yi kamar wanda a matsayin yakin badar gare su duk bayani na canza wani wuri yana cewa kuma hayo ga wannan yaƙi ga ainiya ta yana cewa wa qultu wa fali mithlu amrin muhaqqiqi ladayya sayunfa yunfa bizulli yarji'u fa za a kore yunfa ka gani ko yun fa guda biyu sun to amma wanga fa'ili wanga suna to shine jinasi ake ce mai tami ka balaga ce kasance ya ce ya jiro abubuwan ya ce wa gairi hadadai abinda ba waɗancan da ni faɗa ba irin su marsiya da ta hani da sauransu farkon littafi to wa alihi da danginsa ko a ce da mafiyansa gaba ɗaya alu na biyun kullu Su sahabihi da abokai ne kaga bai sa wa wasu da waka sai dai da an sa kuma kaga shine makin wawo abiyatu na baito tan kammala sun kammala wa addu hali sahin hubbu goma ha'u takwas ba'u ba'u goma kenan wa tarihu abinda addas ɗinsu tarihin su na shakana mun rubuta shi ai in ka gano na shakana ai mun rubuta shi in ka gano me ka ne wai nunu hamsin shin dubu kafu dari nunu hamsin alif guda kenan dubu da dari biyu da guda dubu da dari biyu da guda kenan yanzu wannan wagga waka murasala gar suka yi tsakanin gwani din nan da shehu abdullahi yanzu muna da shekara ɗari biyu da talatin da uku ɗari biyu da talatin da uku kaga ba don da suka sa det ba da ba mu gane ba to shi addadin det ga dukkan al'amari yana da kyau ka fahimta ne ko to ko nan yayi mai wani raddi don shi bai yi salati ba amma shi ya salati ga ma'aiki bai godiya ba shi abdullahi ya godiya ka gani ko ka ko nan dai wani raddi ne to shine shi abdullahi zai bi kuma waka yi sharhi a kanta ya ce wa ƙauli ce wadda ne na sata jihu ka can cikin baiti baiti na biyu ila akhiril baiti fihi ciki ne hasu ismi laita akwai shahi ismin sunan laita ga laita to sunansa ai laita ka kaga kaɗin na ita aka shafi ma'ana kai tunka kaga zai yi nauyi ya ce na sata ka lakin laita ka tuzuruna za ta yi nauyi Wahu huwa ya halatta fi shiri ga waka ka kauli sha'ir kamar zancen mawaki Shi ne ibn al Hassan ibn thaqafi yazid ibn al ibn thaqafi shi an mawaƙin. ce falaita da fatal hamma an sa'atan falaita falaita ka ne kai ka da fa'atal hamma ka da bakin ciki an ne gare ni sa'atan dan lokaci to wanga harkar na hau kenan to sai ya ce wa annal aula haqiqa mahi cancanta bal kai alwajiba wanda ma wajibi dan me ce alwajiba saboda al anna dinna Haɗa ne ku alal mumini ga mumini kowane mumini an yi wasu nabdanna ya kyautata zato bi akhihi da ɗan uwa ne musulmi wai awwila ya eh, fahimta mai kyau shine tawili ya eh, fassara mai kyau lahu ga dan uwani musulmi ga jami'a ma balagahu duk abin da labarin da kai mai gare shi mai tawili mai kyau mawace da abin da ya sami malan abin da ke doka littawili ga zato mai kyau fassara mai kyau wai adrahu ya kawo mai hanzari ya kawo mai uzuri fi zalika inda dai mumini duk wanda ka ce bai karba hanzarin mumini to shi ba muminin bane na kwari wa annar tikaba khaffi dararaini hakika hawan mahi sauƙin cuta guda biyu wajibun tilas ne ijima'an kuma ga mun malamai ne addini bangaren addini kamar da muka musalla gehen shan giya wa duniya da duniya kamar gehen sayan kayayyakin wa daruriyatul khamsi kai da malalurorin nan guda biyar to ana hawan a kafin darain allati hiya addinu addini wal aqalu da tsare hankalinka kakkai abin da zai taba shi wal malu da dukiyarka duk da kashe ka aka yi kanta ka yi shahada wannan saboda dangantaka ka ka tsare ta ka kai wasa da dangantaka ka wal irdu da mutuncinka amma fa ka sani idza ta'ara da yan abin su bujiro su gitto su biyar din nan to kuddima dinu addini a gabata su don shi an magana ta kana ya ɗaukan matsalar dukiya ka ɗauki matsalar hankali ka ɗauki matsalar nasaba ka ɗauki matsalar mutunci ka kare addininka kenan duk goma da za a wa mutuncinka ko ma sabaka ko ma ga duke ko ga hankalin ka arena hankali ko dai miye ma to kai dai rike addini kan kaf shine magana dan yan wantaka guda uku ce akwai ta jini akwai ta zaman ka dan adam akwai kuma ta addini kaga uhuwa nasabiyya uhuwa insaniya uhuwa diniya to duwa ga ita aggaba da ita za ku haɗe da mutum aljanna amma ko na kware yake dan uwa ne dan uwan na kware ne in bai bi hanyar nan ba ba zai shiga aljanna ba sannan ko ba dan uwa bane in dai yake nan ta addini ta rike shi kenan sai aljanna a gani ko wato me sai a dauki darar gairi cutar wani ne mana ta sauki to fo a khafu ya fi sauki min darar addini daga cutar addini wanga da za a doka ya fi daga daga a ɗauki cuta ta addini ma'ana addini ya kasa su su yi sama a gara su su yi kasa addini ya yi sama to don me shehu ya kawo haka sai ce wa iza a tabarta idan kai la'akari kai yi taskai ga zalika wannan fi mas'alatul abiyati ga matsalar baitota dinnan da niyi wajatta za ka samu dararar tarkin nisa'i cutar ya tun mata fintali a cikin duhun jahilci la ya arifna alwajib ba su san wajibi ba alaihinna da akansu su sallah da me da sarki bal kai ba ma haka ba la ya'rifna al-islam aslan hoho ma ba su san musuluncin ba to barin su haka akbar yahi girma min darari daga cutar ikhtiladihin cuɗanya suma a arjali ta da maza don me iddararul awwal iddararul awwali saboda mudafu ilai ne don cutar na farko shine abin da ya shahi a basu cikin jahilci yarji zai koma ila addini ga addini ne wa huwa al-iman wal islam wal ihsan kaga ko imani da musulunci da kuma sufanci kamar da hadisi ya ambata hadisi na biyu wadararru sani cutar na biyu shine harkar garwayar su yanzu zai koma kawai ilan nasu dangantaka dangantaka kawai fafaf ka fahimta ka sai da hankalin to amma duk da haka ka aga to ai shi ya ce ai a gabata ana iya mata su fahimci kaza ko wani kasan na ai laba sai ce to za ka ja wa amma fi gairi darura amma in ba ga lalura ba to bi an ta'alamna alwajiba cewa sun rige sun san wajibin su mace ta rige ta san wajibi au ko ko wajen sun samu man yu'allimu hunna wanda zai koya musu kamar karamin yaro ko mace a wasu au yas'alu lahunna ko sun samu wanda zai tambayo musu min maharamin shi ne wanda ba zai aure ta ba shi ne wanta ko ganin ta komi ko mahaifi au zaujin ko kila shi ba su da ilimi su tambayo mata to fa idan haka ta faru saboda haka la yajuz lahun al-khuruj haramun ne su hita litta'allumi don neman ilimi wa fi sharh al-mukhtasar ya zaka cikin sharhin mukhtasar ka sharhin kharrashi kamar sharhin kharrashi wa abd al-baqi da abd al-baqi wa gairihi ma da waɗanda ba ma sharhohan ga guda biyu ba irin su minahu irin su da suki da dai sauran sharhohan mukhtasar irin su haddaf irin su kuma harshi kasa akwai harrashi akwai harshi harshi shine sharhi karami ko shi babba ne amma dai in ga harrashi karami karami ake ce to harrashi shine babban sharhin babba shine shehu na Usman ya haddace yadda yake jin fatiha haka ya haddace shi gaba ɗaya sharhin muhtasar ba ma muhtasar din ba yana gode ma Allah akan haka to shine shehu na usmanu kenan ta wala rahman to sai ce amma khurujuhunna amma idan mata li majalisa ilmin ga majalisar ilimi su ta neman ilimi au zikirin ko majalisar zikiri au wa'azin ko majalisar wa'azi fa yumna'ana minhu an hana su daga haka din sai ce wa in kunna mun'azilatin 'anil rijali ko da sun tubu daga maza ni ake ni yana da fassara yau cewa mun'azilatin 'anil rijali sun tubu ga maza ma'ana dai wai maza daban su daban ko ko a mun'azilatin an rijali ma'ana ba su da mazan aure kama afta bi ibnu arafa kamar yadda ibnu arafa ya fatawa da wannan in ta maganar ta kare ibnu arafa babban malami ne a cikin malikiya to zai ci gaba da mayan yayi sharhin baitotan zai ci gaba da sharhin abin da ya shafi na hau wa kauli ce da ni namna uhum an yafka huddina to fihi cikin wannan akwai hatfu hamzatul istifham al inkari shahi hamza ta tambaya kuma ta musu ai anamna'uhum za mu hane su shin za mu hane su ne wa kauli ciyar da ne kada kila tuhudasu can kasa ya ce kada kila tuhudasu lil aqwami aqdiyatun bi qadr ma ahdathu za ka mizana ila zuwa ƙarshe wa ƙa'ilu zalika wanda ya faɗi wannan magana da kaka gani to babban mutum ne mujaddidi ne na farko wanda ake ce mai Umaru asgar shi ne umar wanda shi da adalci wanda shi ya hori ibn shahabi a zuhuri ya fara rubuta hadisi saboda gani abin zai wuce zuhuri shi ne mallami al-imam malik shi ya fara rubuta hadisi da umarnin wannan shi ake ce ma khalifa ma na biyar. to Umar ibn Abdul Aziz al-Imam jagora al-adal shi ma adalcin gaba ne bai ma ce mai adilin ba adili shi ma adalcin gaba ne saboda shi da adalci har da wani mallami ya ce ka abin da nika so da ka gana kauce ka dai rike kwalata ka ce wai mi nika ni da kai ne wai ce mu ne. da ka gana kauce rike dai kwalata ka ce wai mi nika ni wai don dai in gyara to kamar yanzu al'adar da ya ce mai sifa ce ta mubalaga kamar wani na da kuɗi sai ka ce ai wani su ma su a kuɗi gaba ɗaya ba ma mai kuɗi na ba su ma a kuɗin gaba ɗaya kowa na da ilimi sai ka ce shi ma ilimin gaba ɗaya kaga mubalaga ce wallahu alamu duk sanna wurin Allah Umar ibn Abdul Aziz fa babban mutum ne kware ya shi da adalci wato lokacin da yana gwamnatinsa sai an ka tafi irin rangadin nan da ake a dawo a diba yanayin talakawa ana tafiya sai ya ga wani tsuntsu aka ga wani tsuntsu ya mutu sai hankali ne ya tashi sai aka ɗoko tsuntsun ya ce a diba shi a gani kashe shi yunwa ta komi ko da aka diba ƙoton tsuntsu yana cike da abinci kaga ba matsalar yunwa ke duk da haka hankali ne bai kwanta ba ya ce a dai bincika kashe tsuntsu can ana ta bincike 'yan majalisa kasan ko su adillai ne in suna zai ce Allah san su kai ko za mu tsaya ga wahala sai suka bincika ko a shi kishirwa ta kashe tsuntsu sai ce to yadda za a yi gaba ɗaya kowane mil uku a sa dam dam na ruwa saboda matsala ta tsuntsaye kar su caje shi ranar kiyama to wanga haka yawa bisa shi ina ga mutane kenan tsuntsaye wallahu to shine aka tambaya aka ce umaru na Abdul Aziz dan ga tunda an ga adali ne shine mujaddidi na farko wai ana kamanta shi da babban sahabin nan mai hankurin nan mai ilimin nan mai yawan ibadan nan, amirul na din nan, khalul na din nan, mai yawan hankurin nan, mai yawan fasahan nan shine sayyidina Muawiya radiyallahu An ka kai kai ai hitabatun a gama shi da Muawiya. Duk da ƙura hancin dokin da Muawiya ke hawa Umar Abdul Aziz bai kai ba. Kuri hancin dokin da mu'awiya ke don mu'awiya sahabi ne ya ga annabi annabi ya gan shi yana son annabi annabi na son sa saboda ma'aiki ya fada duk wanda ba sahabi da zaje ciyar da girman dukin uhudu na zinari ka ji girman dukin uhudu na zinari duk da zinari suke da aljihun ka san miloniya balle kwazo madina zai ga ducin uhudu kuma shine har kasa to duk imaninka duk tsoron Allahnka duk taka tsantsan ɗinka duk ikhlasinka duk yawan ibadarka duk zamanka salihi duk iliminka a ce ka ciyar da girman dukin Uhud na zinare don Allah sahabi ya ba da mudu guda ma'aikace ko rabin mudu ba za ka kai na sahabi ba imanin ba guda ba tsoron Allah ba guda ba arzikin ba guda ba haka tun da ka ji ma'aikaci khairul quruni karni yayyan tsararraki tsarana ɗin nan sannan Allah ce kuntum khayra ummatin ukhris linnas sannan Allah ya game duk sahabbai cewa kullum wa'ada Allah al-husna gaba ɗaya Allah ya wa sahabbai alƙawalin shiga aljanna ba wanda sahabin da zai shiga wuta wallahi wallahi Allah ba zai tadda alƙawali ba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad in ka ji ashabul ridda waɗanda abu Abubakar ya yaƙa ne waɗannan ashabul ridda ne amma ko duk abin da ya faru tsakanin sayyidina mu'awiyah da sayyidina ali sayyidina ali da kansa yake cewa gafarallahu lahum gafarallahu lahum yatta hurin bangare ne turin bangaren su bayan haka kuma sai ce haula fil janna wa haula fil janna sayyidina ali wa radiyallahu anhu sannan ma'aiki ya nuna hasan dinnan ɗanai wata rana hudu bai ɗauko shi aje ga tattaru ne ya dibi mutane ya dibi Hassan radiyallahu anhu yake cewa inna ibni hadha sayyidun haƙiƙa ɗana dinnan zai yi shugabanci wa sayasluhu Allahu bihi baina fi'atayn 'azimatayn min almuslimin muslimin da sannu Allah zai yi sulhu da Hassan tsakanin jama'a biyu manya-manya na musulmi su ne jama'a sayyidina Ali da jama'a sayyidina Muawiya ma'aiki da baki ne mai tsarki ya ambace su musulmi don haka duk abin da ya faru tsakanin su kai ba za ka shiga ciki ba ijma'i ne na malamai sannan ijtihadi ne suka yi an tambayi mu'awiyar radiyallahu an abin nan da za a yi shin kana ja ne ga sayyidina ali akan halifanci ce kai wallahi na san sayyidina ali ya ni cancanta sannan kuma sayyidina ali na san ya ni ilimi ya ni daraja ya ni kaza don haka amma na taho ɗaukar kwansar sayyidina usmanu ne radiyallahu anhu saboda dan amina ne dan amina ne ka gani ko dan amina ne to wannan kenan kuma ya dogara ga aya ne kuma ya dogara ga hadisi ne shi sayyidina mu'awiyah radiyallahu anhu wa man qutila mazluma faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura cikin surta isra ka gani to wannan kenan to su sahabbai sai suka yi ijma'i aka aka tsaye da sayyidina ali sai da ce a sai aka yi aka yi a ga sayyidina ali radiyallahu anhu suka ce ba wanda ya kai cancanta presently irinka ya ce to da haka ne dole sai kun yi mubaya a hita ga hili mana aka yi mai mubaya bisa ga ijma'i na sahabbai kaga ba za ka ce sahabbai sun yi kure saboda idan ba in ma gashi ɗin ma an naɗa khalifa aka samu wannan abubuwan bale ba a naɗa ba kenan min ba bi aula ko abubuwa da suka yawa yan shi'a na garin misra da na kufa na basra suka haɗu suka sirrin usman an san su to amma sun kai wurin mutum dubu goma cewa ai sauri a gaugo ta kashe su masana ne to shi ko iya fahimtar sayyidina mu'awiyah radiyallahu anhu yana ganin bai kamata ma a ce an gabatar da mu mubaya'a ba sai an fara cince su an kashe sai ku sanar da shi a bari sai nan gaba ka gani ko to kaga fahimta sayyidina ali ga fahimta sayyidina muawiya wanda kamin su sai da aisha ta to akan sulhu har dai abin da ya faru tsakanin su ya faru har ya hori mata guda arba'in sanannu su rake ta na garin basar har zuwa madina mata guda arba'in sanannu da ma ya ga dalha an kashe shi ya ce na yi gurin a ce na mutu kamin in ga ka da shekara ashirin inda ji na hali zubairu ma nan an kashe shi kaga duk dai wannan on inspecting na abu ya da sunan sulhu don lokacin da ma ana an ka gane din nan aisha radiyallahu anha sai aka ji tana cewa ya Allah ka kine mu su haka shi Usman duk jama'a ta suka doka sai can sai sai ali da ya sauti ce menene ake fara sai an ka ce aisha ce da jama'a take tsine mu makasan sai na usman ko shi sai doka ce Allah ka tsine mu makasan usman duk gaba da aka doka gashi gaba da kowa yana wannan addu'a ne to kamin a fara an rige an yi batun za a yi sulhu to sai yan shi'a sun tabbatar da an gane kai wurin su an kai. to tun da daddare sun kama neman aisha su fashe tare da nan da aka hito sai sun san wurin su an kawo tun da sun shirya kansu sai sun karaba wasu suka yi bangaren aisha suka yi bangaren sai na sai halbe halbe dai haka ce sai halbe halbe dai haka ce akwai ma da to kusa ga aisha kusa gare ta yake cewa miki ce ita ce ka kasa hannunka karshen ta nan gaban ta haka ce kuma za ka ga wurin aisha din darbuka ta gaba ɗaya radiyallahu anha duk gaba ɗaya an caccake ta da wannan masu din ƙarshen ta disin na wata aidiya ta taho mai tunda muddin ana ganin ta tunda don girmanta don abin ganta ita tana ganin domin matsayinta wurin annabi sallallahu alaihi ya kamata a ce an yi sulhu ko domin ta su ko suna ganin za su yi kariya gare ta ka a kashe saboda yan shi'a to shine nan wurin ta yahi yawan mutane karshen ta dai aka aika sayyidina ali radiyallahu anhu ya aika aka soki wannan raƙumin sai aka jaye darbukarta aka kai ta aka aji radiyallahu anhu. to shi yasa abin sai ya kwanta saboda an bar ganin ta gaba to wani mistake da aka samu wanda akwai wanda da ta ga hannu ne to tunda cikin matsala ce ta, ta an yi taro haka da ta ga hannu ne ba ta sani ba shi na dan uwanta ne Muhammadu ibn Abi Bakr dan uwanta ne na jini shi da Abdullahi na Badila aka aika to sai sai ta ce man da allazi yata'arradu li hurmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani ne yake son ya gitta mu alhurman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ahriqi Allahumma bin nar ya Allah ka kone shi da wuta yana jin haka gaba ne wanda ce ya ukhuta ya ke uwata quli binarid duniya ki ce wutar duniya sai ta ce binarid duniya wutar duniya karshen ta wallahi wutan nan ta duniya ita ajali ne an san ya gama lafiya amma addu'an nan kaga matsala ko taba manya kenan shi by mistake ne hannu ne ta gani to ba ta fahimci dan uwanta ne. to ina ga mai zagin take na jiya da ta yi addu'a ce ta yi kuma shi ba mistake ne amma ƙarshen ta ya san addu'a ta karɓi fata sai ce kuli binare duniya ke ce wutar duniya to ƙarshen ta dai bayan ƙara duk abin da aka suka gamu suka kawo mu juna uzuri sai ya sa aka rake ta mata arba'in to bayan watanni kuma na sayyidina mu yi horo da sayyidina ali radiyallahu har ƙarshen ta wani ya taho na faris ya nuna yana son ya taimaka ma sirna ma'u sirna nawa ya jiyo mai ya ce wallahi idan baka bace min da gani ba za mu haɗa kai na za mu haɗa kai da ɗan uwana sirna alimu ya ka dole ya cire kaga dai ya nuna ne ba haɗa ne ake don wani hikidi ba kawai za a mai tawili to wannan duk abin da ya faru da ma ammaru ya yi shahada bangaren sirna alimu bangaren sirna ma'u duk sun ka aza kuka gaba ne kaga wannan abu ne an rigi an kaddar baya da za a yi siya ba to sai mutane na duniya sun kasu gida uku khawarij suka yi babban mabarama da bangaren sayyidina ali da bangaren sayyidina ma'awiya duk sun kace tun sun kai da hakimi kahirci ne ga khawarij su ko bangaren yan shi'a dai duk wanda ka ga yana zazzaka wanga yakin yana zazzaka guda daga ciki ko khawarij ko yan shi'a su ku ‘yan shi'a sai sun kace ɓangaren sai da namu auya a kahirci su ku ahalu sunna sun kace to gaba ɗai tun da ishtihadi ne suka yi wanda ya sawaba shi ne shi adda lada biyu wanda ya kuskure shi adda lada guda ishtihadi ne ishtihadi ne hadisi ingantacce mai ake ce manis cahada fa asaba falahu jira? wa man ishtihada fa ko falahu jiru? don haka sayyidina ali shi ke da lada biyu sai da namu a lada guda gare shi ba batun wai zunubi ba lada guda gare shi an fahimta dai Shi ne shi wani abdullahi cikin annasa ya mashi dara guda ga matsalar gaba ne ya ce wa amma waka bai na sahabati fa ijtihadi duk abin da ya faru tsakanin sahabbai ijtihadi ne ya ce wal haqqu fi ali gaskiya tana bangaren na ali shi a da lada biyu kenan to sai ajrami zai ce cewa kullum fil jannati gaba dai aljanna sun kai da bangaren sayyidina Ali da bangaren Muawiya sai ce radiyallahu anhu Allah kai da su baki dan cewa Abdullahi to shi ahlus sunna ko to gaba dai ahlus sunna su shi wa Abdul Qadir da kada sallahu wasallam su alqali iyar su al imamu Ibn Hajar al-Asqalani su al imamu an-Nawawi su Shehu al-Islam Ibn taymiya ga su Shehu Abdullah ga sunan duk da malaman mazhaba da su shehu yusuf nabhani gaba ɗaya malaman duniya halin sunna wal jama'a ba wanda ke suka ko da bangare ne ko da ƴan kaɗan ne ga bangaren sayyidina ali balle bangaren sayyidina muawiya bangaren eh, sayyidina muawiya balle bangaren sayyidina ali an fahimta dai ahlus sunna ko mun ji matsayin su ko to duk wanda ka je na suka billahi la ilaha illa huwa bangaren shi'a ne sai mana magana guda bangaren shi a ne dole ka jira suka abin da ya faru tsakanin mu tsakanin sayyidina ali da sayyidina mu'awiyah al-imam al-ghazali a cikin ihya ulumuddin nashi ya kawo wata kissa wanda shi wannan da muka faɗa sarki ali da ibn abdul aziz ya yi mahulkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar da Umar radiyallahu anhu yana zamme kusa ga ma'aiki da abubakar da Umar. sai ga ɗaya an da sayyidina ali an ya shiga cikin wani gida sai ga sayyidina muawiya kuma ya shiga cikin wannan ɗakin sai ɗaya sayyidina ali ya fara fitowa abinda sayyidina ali ya ce ku bi yadi wa rabbil ka'aba an yanke hukunci na ranci da mutalicin ka'aba ni da gaskiya sai ga muawiya ya to ya ce gufira li wa rabbil ka'aba ni ko an gafarta min na ranci da mutalicin ka'aba Umar ibn Abdul Aziz ya wannan mafarki kuma kadiba Ihya Ulumuddin uh, na Al-Ghazali kadiba littahi na shawahidul haqqi na Sheikh Yusuf An-Nabhani al-Asali wal Badi'a fi fadl sawa'iq na Ashiya kadiba Rihlatul Khulud ad-Dar al-Akhirah na Dr. Mustapha Muradu ya kawo wannan magana za ka samu wani na zakata sayyidina Muawiya dinan me yayi ma sayyidina Muawiya wanda yake ji matsayi ne wasu ma hawai suna cewa yana raka'a guda zamne alhali ko raka'an nan guda maimakon su wadi gaskiya su ce wuturi ne da ka ce wuturi ne asirin ka ya tono wuturi na ciki sannan in ka ce da zamne dama an ta an kashe sai da ali shi ko sai an ka sare ga kuibi ne bai iya tashi sai sai kama yi da zamne Kuraibu bararren bawan Ibnu Abbas da Ibnu Abbas na da bayi da yawa da shi da mahaifinsa da ya ga sayyidina Ali ya yi sayyidina Muawiya ya yi isha'i ya yi raka'a guda ta wuturi sai ce me za ka ce ce kai a sa ba a yi ba ne daidai suke ya kai ɗana wani wuri ma sai da tawali ya ce mu awo ya mu ilimi ibnu abbas wa cikin rijalin wani sa'o hajji rasulullah sallallahu sannan cikin bukhari ya kawo mu mu'awiya cikin list ɗin sahabbai ba ka iya cire shi kai mutum lokacin da ya batun raka a guda ta wuturi sai ibnu abbas ya ce mai innahu faqihun haqiqa masanin fiqhu ne ba shi ya san abin da suke to ibn abbas ya shi akan wuturin gade to amma shi ne su za su suka suna cewa yana yana safansarin din giya yana kai kauyuka kuma yana sassaka gumaka yana kai kasar rum kasan itali shi ma'auya sannan zulhuwaisara wannan da yawa ma'aiki ba kan magana har ma'aikaci za a samu su za su yi to a cikin tsatso ne wa'inda za su kama hita ga addini ƙarshen ta malamai suka ce yan shi'a ne ibn hajar asqalani ya ce yan shi'a ne ne baban yan shi'a gaba ɗaya al-imam sudi mujaddidi ya ce yan shi'a ne cikin tanwir al-hawaliki shaul islam taymiya ya ce yan shi'a ne a cikin asar al-musul ala rasul sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kenan to wai shi wanga ake cewa ya yi muawiya kaga wannan bacewa ce in dai tsoron Allah gare ka baka kai tsoron Allah magabatan gaba in taka tsantsan ba kai taka tsantsan su ba in asali ne baka kai asalin su ba in sun ahlul baiti ne ba kai gare su ba don su shi Abdul Qadir da naka da sallahu sirruhu jikokin ma'aiki sun san ahlul baiti idan ilimi gare ka ba kai gare su ba duk abin da kaka ji sun hika ji ne amma baka taba samun wallahi ba za ka samu littafi guda na ahlus sunna da an ka soke muawiya ba balle a ce wuta yi, balle a ce duk mutum dubu sittin gaba ɗaya wuta sun kai wallahi babu shi imana wanga littafin shi abdullahi An-Nasa'i sun sani mana son rai ne sun sani son rai ne da huci son rai ne da muna huci ka ji su kamalan da ake wasa na ma'oyi mi yayi ma wanda ba karamin zarumi ba ne sai da ya shekara ashirin yana gwamna a sham na musulunci yana wa musulunci aiki ya sake shekara ashirin shugaban kasa milul mu'minina yana wa musulunci aiki shekara arba'in sannan gashi da hankuri gashi da fasaha ibnu abid duniya ya ce shi mu'awiya siffa ce yake cewa dawilun abyadu jamilun yace dogon mutum ne haka sannan wari na tas sannan mai kyau ne ga mahaifi ne abu su kamar su guda da ma'aiki sannan dan wada dan kare suke da ma'aiki sannan surukin ma'aiki ne shi mu'awiya ɗanɗa shi shike ga ma'aiki duk jini guda ne man. amma kaga mutum na zakata te wai kuma wai so kai a fahimci wai wai yi wani gwazon gari to me kai kenan ya nuna tun da ka soki mu'awiya kai kana ganin shi. sahabi ne abokin annabi na baka ka shi cikin list din sahabbai don haka wallahi duk da ba sahabbai ba waliyai mutum ke suka wallahi ko malaman zamani yake suka ya sa kai ne cikin sarka dodo sarka dodo bai yadda kai ne kuma wallahi in bai tuba ba zai gama lafiya don wallahi duk wanda ya suki sahabi da kacciya raka a guda billahi lazi raka a ce guda ko kwance ta tahi ta sahabi ne da yake ce ana gami sallah ko don haka ba karamin hadari ba ne malamai dai sun yi matsaya ijma'i ne na malamai ba za a yi magana abin da ya faru tsakanin sahabbai ba ijma'i ne na malamai kaga mutum ya tara mutane wai ijma'in can na yake son ya kwanci sannan wallahi littafin da yake aiki da shi kusan littattafan shi a na nahjul balaga ne yake amfani da shi yake faɗin marzi mutum ba zai faɗi marzi ba yanzu a kama shi wallahi nahajul balaga ne na asharifin rida mai yawa kare can yan shi'a na cewa dan mai cin anta ko baitin karo ko mai duk maganganun da wallahi na hazul balaga ne yake amfani da shi wanda an ka jinjina shi ga sharifullah wani irin cin mutunci bus kamar zumuncin sahabbai da ake cewa yi zumuncin sahabbai da alul baiti littattafan da ya amfani da su su ne ya faɗi ya ce littattafan ‘yan uwansu ya yi shi ‘yan uwanmu ya ce can gaba ke ne, ‘yan uwansu ne. Ya rage ya faɗa asiri na ya tonu, na su ɗusi ne da majalis. majalisi cikin tafsirin da ya tafsirin da ya wani irin cin mutunci a biwa sahabbai ba in ka kawo aya guda ta isa abin da ya ce inda Allah subhanahu wa cewa ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallan wai idan an ka zo lahira ma'aiki zai dana sani cewa abubakar ya bashe shi tunda kasa ya ce lau kuntu muttakhizan khalilan lattakhadtu abubakar walakin akhi wa sahibi khalilan din wai ya wailata laitani kai to na lam attakhis fulana da ban riki wane ba wai abubakar khalilan aboki laqad adallani wallahi tabbas abubakar ya bashe ni duniya wai ma yake biyan garana sun subhana majalisi ya faɗa to wai shi mutum ke kawo hujja da shi wai kan zumuncin sa ba wani irin bacewa ne wa zai da da in shi abu ya da kawai hujja da littafan su ka gani ko wani wuri ma ya hidda magana ce ya wailata laitani lam attakhiz saniya wani wuri lam attakhiz ababakar khalila ya idda suna abubakar ki rike lam attakhu yattira fulana din nace ababakar khalila laqad adallani mutajsiwa kaga wannan akwai matsala haka wanda ke da rabon shirya Allah ka shirye shi wanda bai da rabon shirya Allah kai mana maganin sa duk wanda ya taba sahabbai bai raga ma qur'ani qur'ani na kare su bai raga ma ma'aiki ma'aiki na kare su duk da sallah yake saboda wanda yake da Usman bai raga ma waliyai ba bai raga musu abdul dulkadir jilani ba abdul dulkadir jilani yan shi har da musulunta sun haka mai ga hannu ne kace kace wa yan a cikin alguniya yace gaba ɗaya babu ta kware an tattu ne Allah ka halaka su karshen zamani duk wanda ke dariƙa ta tijjaniya da gaske shi kai wallahi sai ke yan a ba shi ba yan a balle sai gidan ya ce musu mujaddadai ko mujahid ko shi zazzaki wanda a jahilin jahilai shi ake ce mai mujahidi akwai wannan akwai matsala haka Allah ka shirya duk wanda adda rabon shirya wanda bai da rabon shirya shirya don haka duk wanda ke caccaka sahabbai din nan bai raga mu yan nan bai raga su shehu ba yadda suke son sahabbai bai raga ma malaman sunna ba Saura. bai raga ma su amma da tijjani ba bai raga ma shehu ibrahim yasi ba bai raga ma shek nasiru kabara ba dan shek nasiru kabara yana cewa rafda وجانب الرفض والإتزال وشيئة الخرقاء والجدال ka nisanci shi'a da mu'tazilanci da shi'an nan ya da jidali baiti ne ne ma ya ce a nisanci shi'a ya raga mutum duk musulmin duniya ba to kaga ina batun raga mishi ko dan dan manyan waliyai ne bale kila ma zamanin ku guda da mutum don haka wannan kenan da fata Allah subhanahu wataala kai mana jagoranci to shine dai dalilin da ya samu a kawo saboda mun kawo da Umarun Abdul Aziz Al Adil wallahu a'lam wa qawli ce da ni inji shi Abdullahi wa adduha hubbu ay iddatuha ashara goma wa qawli wa tarihu na shagana ay tarihul hijra annabawiyya fi dhalika alwaqti alfun dubu wa mi'atan da dari biyu amin wahidun da shekara guda kenan yanzu shekara wannan baitotan da suka yi shekara dari biyu da talatin da ɗaya yanzu wagga shekara muna shekara ta dubu da dari biyu da talatin da hudu wa muradu sahibul abiyati mu mutaqaddima da suka gabata bi qawlihi ma a al add tare da yan kira idan sanatu don shekara lam takun bata ida tun haifa shine izin wannan lokacin akwai karin watanni to yanzu shi ku shaudar lokacin da ya raddin ga watannin sun cika shekarar ta cika sai iswa to yanzu Allah ya kai mu gobe za mu tashi inda shi bawa jangwarzo zai hada su malamai sun hidu malamai gaba ɗaya na garuruwa daban-daban ya tara musu magami ba ga ta zamfara ba ta can sabon birnin cikin sokoto zai tara su ya ba su dukiyoyi da yawa za mu ji daidai da za ta kaya alhamdulillah